أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا ashirin da tara ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa da hudu, wanda ya daidai da da biyar ga watan 10 miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo. ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar yadda aka sani dai muna kashi na biyu na littafin nan yanda ake bayani akan tuba bayan wato hukunce-hukuncen da suka shafi tuba bayan an yi magana akan ita kanta tuba to littafi ya fara zuwa ƙarshe idan kuka dunkula maganan gaba ɗaya littafin nan yana nuna mana mahimmancin mutum ya zama yana yawan tuba yawan tuba ba karamin abu bane har aya ta Qur'an ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala tuba ta gaskiya in kuka yi haka sa an yukaffira ankum sayyi'atikum in kun yi haka Allah tabaraka wa ta'ala zai kankare maku zunubanku a sa a wurin Allah kaman an yi ne in kun yi haka zai kankare maku zunuban ku sannan wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar shigar da ku aljanna da ƙoramu tana gudana ta karkashin ta wannan ke nuna tuba ashe babban abu ce wurin Allah yace inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son waɗanda suke tsarkaka tsarkakan nan shi kanshi hissan wa ma'ana in an ce tsarkaka sun tsarkaka daga zunubai sun tsarkaka daga sabo sun tsarkaka daga kuma najasat sannan sun tsarkaka ba sa shirka Shi ne ma na farko domin ibn al-qayyim da zo cikin igasatul lahfan da ya yace warrujuza fahjur da ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce, aka magana ya ayyuhal muddathir um fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujuza fahjur da ya zo nan wurin ya da yawa mutane ba su gane abin da ayoyin nan suke magana ba domin da aka ce wasu ya baka shine shi ne tsarki na najasa war rujuza fahjur na rujuz farkon abin da za a fara kallo a kaurace ma duk wani bautan wanda ba Allah ba kaurace ma gumaka kaurace ma shirka kaurace ma duk wannan yana cikin wannan imamun nawawi sai da ya bahabi a cikin littafin sariyadu salihin babu tauba babun da ke magana akan tuba kina ashe wannan ya nuna da yawa malamai sun yi magana kan wannan saboda nuna wannan babban abu tuban nan tana da matukar muhimmanci shi yasa aka ce mutum idan ya zo yana yin yada? yana daga cikin addu'o'in da mutum zai rika yi ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi taubatan nasuhatan qabla al-maut sannan ya roƙi Allah ya bashi husnul khatima duka waɗannan suna daga cikin muhimman abu da muka yi ala ayi halin tamut ya ce a ƙarshen littafin ya ce wasiyar da zai mana shine na farko tuba na biyu roƙon husnul khatima na uku roƙon istiqama har ya kawo addu'ar nan ya ce mutum ya yawaita cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit قلبي على دينك اللهم ya مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك yace mu yawaita wannan a rayuwar mu domin abin nan ne to amma wannan kun ga shi Imam Nawawi littafin nashi da ya Riyadu Salihin sai da yi mai wata ɗamara ta farko tun tashin farkon littafin ya sa mai wani belt ya sa belt ɗin irin wanda in an zo shi makulli akwai wasu abu yana jin wasu wani abu ne kamar turare zance ko akwai wasu abu dai da ake sai da su da belt a jiki kamar wani belt in ka zo ka samu daidai na kai ma belt din nan mahaɗa da ka balle shi ko turare ne wanda turare ma ko wasu ko an mai wani ɗan belt da wata mahaɗa da ka zo wurin sai ka balle wurin a ko naira ma ya ne mata wannan belt a banki kuma akwai wurin haɗa wannan igiyan da ake sawa din nan da ka zo in ka zo daidai wurin in ka ja mafi yawanci barewa take in ka ce ka fara ta wani gefe da karfi ba za ta faru ba amma in ka zo daidai inda mahaɗan nan take in ka ja ya ta buɗe a ina nan kun san misalin naira a to <laughs> aka ja ka ɗauko ɗaurin miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko ɗari biyar biyu da hamsin ba a nemi masu wani bel a ɗaure da wata igiya mai ƙarin tsiya ba in ka zo ta gefe suna ɓallo amma in ka zo daidai inda inda aka yi ma bel din mahaɗa da kaja zai balle ko da hannu ko ba sa almakashi ba yana balluwa to abinda nake so nan mu gane misalin ne shi da ya zo littafin shi sai yayi kamar irin wannan bel din a farkon littafin kafin ka shiga littafin kamar mai bulugul manami ne ibnu hajar al-asqalani da ya zo littafin sa sai maganan cewa kowa a duniya akwai abin da yake bukata to yanzu ya ce bukata ba wadda ta kai abin da ke nan sai ce bulugul mirami ya ce isakka bulu yadda za ka riski abin da kake so a ranka abin da kake neman ka samu shi ne ma abin da kake bukatar samu to ga hanyar da za ka samu abin da kake nema bulugul mirami. to wannan kuma shi da ya zo ya riyadu salihin wannan dausayi ne na nagartattun bayan Allah ga wani littafi da zai karantar da ku dausayin bayan Allah wanda duk yayi kokari ya fahimci littafin nan ya gane abin da ke ciki ya aiki da shi ya shiga dausayin bayan Allah inda zai tsira shi yasa littafin ba a wasa da shi ba an mai sharhohi daban-daban jigan-jigan malamai sun mai sharhi saboda littafi ne ba karamin littafi ba ne in aka koya ma matanin baka gane ba har yanzu in ka iya wanda ba sharhin to ka yi farkon tashin farko yanzu dawo kai ta aiki ya rayuwar ka ba a gama karatun shi ma to da malamai sun mai aiki ba dan kaɗan ba to duk sanda ka ɗauki aikin wani ka karanta yanzu in ka ɗauki ko nan baya baya ka ɗauki wanda su alulu sai min yayi yi za ka ji ashe tuntuni ba kama gane littafin ma ba fa ma wannan ba kai arba'unan nawawin na imamun nawawi in ka ɗauko sharhin da ibnu rajab yayi yi a kan shi to za ka gane ashe littafin da mun dai iya ne amma asalin ilimin da ke ciki kawai karanta matanin kadai ba zai sa gane ba aiki ne uwa. sau da haka sai ya ce inna lillahi ibadat futana ya ce tsallakun duniya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayin hayyin wasanan ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna aka yi shine wannan bel din da nake ba ku misali yace lalle Allah fa yana da wasu bayi bayin nan nashi tallaqu duniya sun saki duniya sun yi watsi da ita saboda ni nazaru fiha sun kalli duniyan sun leka ta sun kalla falamma alimu annaha laysat li hayyin watanan yayin da suka gano ita ba wurin zama ba na dindindin ga duk wani rayayye ba wurin zaman shi na dindindin bane duniya sau da haka kawai sai suka yi wurgi da isa ja'alu halul jakar sai suka maida ta ta zama kaman wani teku ne mai zurfi in ka zo teku mai zurfi aka ce sai ka wuce kuma baka da abun hawa ya za ka yi ka nutse sai ce su da suka zo jaalu halujatan sai suka mai da duniyan nan kamar wata teku katon rafi ne wa takhazu salihal a'mal fiha sufuna suka dauki kyawawan ayyukansu a cikin duniyan nan sune a wannan wuri mai zurfi shine jiragen ruwan su suka dauki ai abin nan din su jiragen ruwa suka sa abin tsallakewa shine suka mai da suka samu jiragen ruwa suka ce to bari su tsallake wa takhazu salihal kyawawan ayyukansu sune kaman jiragen ruwa da za su yi ta tsallakawa suna wuce duniya to wannan su ne masu hankali daga nan sai ya ce to bari yanzu ya ta magana da masu hankali duk wanda ya bude wannan wurin ya shigo mai hankali ne an bashi makulli to bude ka shigo to yanzu shi a littafin tun daga farkon shi har karshe yana magana da masu hankali wanda suka san me suke suka gane inda aka nufa da shi yasa ya dinga yin babi babi babi babi ya nema su babi har yayi babin tuba ya zo yayi babi cewa babi na sha biyu idan shekarunka suka kai wani wuri to sai ka rika tsayawa ka kalla ka ga me ya rage maka kuma me ka aikata a ciki idan ka ga saura kaɗan to sai ka dage ka ƙara ayyuka masu yawa a cikin kaɗan ɗin nan wanda wataƙila ma wasu baka taɓa yin su ba amma yanzu saboda ka ga saura kaɗan ka dage ka yi su to wannan shine mai tunani sannan ya ƙara zuwa ya ce to bari ya mana ma bayanan ma daga cikin ayyukan wanda tun da lokaci ya ƙure to bari a nuna mana ayyukan da za ka riƙa yi a ɗan ƙaramin lokacin nan da ya rage amma masu lada masu yawa wannan sai an zo gobe Sai eh mana sai an zo gobe wannan da gobe ne ai karatun gobe ne wannan ko karatun gobe ne wannan sai gobe <laughs> wanda ya zawali wanda ya zawali ga ce ba a a to ai ai ba rana da ake lissafa su suna da yawa littafi ne musamman aka wani ana ta karanta ranar laraba shi ne na gobe ba shi ne ranar gobe ba mm. shi ne kai to sakil mai zanaka yaya za a yi ka nauye ma'aunin to ya za a yi cikin ɗan lokaci kaɗan kai abin da ma'aunin ka zai cika nan da nan to ai littafi ne shi kullum ai ba zai yi wani guda ɗaya a kuɗi ɗaya kaɗai littafi ne tun kuma an ɗauko tun daga farko kaifa tutilu umrakal intaji yaya za a yi wannan rayuwar taka da aka baka sittin ko saba'in kai kuma ka yi aikace-aikacen da in ka mutu kuka je da kai da wasu mutanen na da su sai su rika ganin kamar ka yi shekara dubu ɗari bakwai ne a duniya maimakon saba'in ɗin nan to dubu ɗari bakwai kai saboda an baka wasu ayyuka ka yi wanda a rayuwar wanda ya dubu ɗari shekara dubu ɗari bakwai ma wani bai same su ba to sai su yi ta mamakin yadda aka yi ka samu to shine mun karanta wancan littafin kaifa tutilu umraka al-ittadi ya kawo aikata aikatan ko to sai kuma aka ce to sannan kuma yanzu kaifa tusaqqil mizanaka yaya za a yi ka nauye ma'auninka ai da na so in maran laraban kwace ne sai na ga bai kamata ba ai littafin yanzu saura biyu a gaba to da na so a yi ɗayan a yi shi wata rana sai muka ce bari dai mu bar shi har a laraban tun da dai laraban muka yi ta cewa mu bari har a gama su ai littafin hudu ne wanda wanda dai muka yi tunanin mun zaɓo mun karanta suna da yawa littattafa amma ya yi kaifa tutilu umrakal intaji shine na daya sai ya ce kaifa zanaka shi shine na biyu mu a jerin mu fa da muke karanta sai ya ce kaifa tabnil qusur fil janna yaya zaka gina gidaje manya-manyan dingima ga hanyoyin da zaka gine-gine ma kai ka samu estate da yawa a aljanna sai kuma sai wani kaifa tarfa'u ta fil janna yaya kuma za ka yi ka ƙara matsayi kuma aljannan maimakon nan ƙasa kana da gida to ka je can ƙololuwa inda za a riƙa ganin ka kama ana ganin taurarin nan to duk littafi ne ya guda hudu kuma littafin nan guda hudun nan fa dukkan su mun karanta su da mata guda uku ɗaya ne kaɗai ba a yi da su ba an karanta masu an sauka daga bango zuwa bango kai fa tudilu umrakal intaji an yi wa ‘yan alhamis kaifa to mai zanaka. an yi ma ina jin ko ‘yan lahadi ne ko ‘yan abun nan ‘yan ranar lahadi kaifa tarfa'u ta fil janna mata masu zuwa ran asabar guda ɗaya ne yanzu ba yi ba kaifa tabanil kusu fil janna shine wanda ba yi ba to kuma yanzu ranar laraba insha Allah in dai muna da za a yi an yi ɗaya yanzu ana na biyu yanzu na ɗaya ya mahazu nisa na biyu kai to daga nan sai cikin biyun kuma wanda ya rage ko kaifa tarfa ta fil janna ko kaifa tabanil qusur fil janna duka aikace aikace ne ake faɗi wanda suke da sauki ga wanda Allah ya sauka je mawa don mutum Allah bai so shi da alkhairin nan ba jiya da zaka da shi ba zai yi ba tunda a ce ba mutum ya ce subhanallahi wa bihamdi ya faɗi kawai so ɗari a rana wani kwata-kwata bai taɓa yi ba. Kaga wannan zaɓe ne na Allah. Ya fito? to saboda haka nan da yanzu abin da muke magana ita kanta tubai an yi magana a kanta da muhimmancinta sai muka zo ƙarshen kusan littafi ana magana akwai mutane ɓangarori guda hudu waɗanda aka kai ruwa rana a kan cewa su kan ba za ka bi tubarsu ba saboda munin abin da suka yi aka yi magana na farko wanda suke zagin annabawa wanda suke zagin wani daga cikin annabawa wannan sun yi mummunan laifin da a zahiri dai a nan ba a karɓar tubarsu sai dai in su sun tuba tsakaninsu da Allah a wurin Allah wannan su ne tsakaninsu da Allah Allah ya ga dama sai karɓa sannan masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce khassa waɗanda ke zagin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma masu zagin su masu cutar da su waɗannan ba za a ci su ba to yanzu biyu da suka rage mana su ne na ƙarshe a zindik wa sahir zindik shi asalin zindik mun yi bayaninsa shi ne munafiki wanda yake bayyana musulunci a fili amma kuma a ɓoye shi ba musulmi ba ne wannan za mu zo mai magana a kan shi domin shi yana da sai an yi aiki ma a kan shi na musamman saboda haka in ƙaddarar lahulanar baka nan gaba za mu zo mu ɗauki akwai littafi khamsuna alama min alamatil munafiqin kadan daga ciki kenan to saka wannan ya kamata a san su alamomi hamsin daga cikin alamomin da ake gane mutum munafiki ne in mutum ko shine ne ya ji su ya ji su tare da shi to akwai ciwon munafici a fara kama shi kamar misali dankali ne mai sankara ka zo ka aje dankali dan barno ka ga sankara ya fara kama shi me za ka yi ka cire shi daga wurin ko ka yanke ko in ba aka ba ka bari ya harbi sauran kwana uku ya lalace yawwa dan barno ga dan barno ya gane wannan to zo da ka ga wannan ciyon to dole ne ai karatun shi kuma ai da aka yi alamomi hamsin shi ma wannan ya takaita a hamsin ɗin ne dan saboda kawai a jawo hankali amma ko littafin wanda shi ya wuce a kama ya kawo su da yawa to amma dai haka daya an yi tsokaci tun da tunatarwa ce gaba daya ya fito to yanzu biyun nan so za mu yi magana adamu qabuli tawbatin zindi wato rashin abin da yasa ba za a karbi tubar zindiki ba wannan wanda ya bayyana asalin wato kalman zindi daga zandaka ne zandaka ta zandaka ta zandukan zindikan ko zindikun aka ce asali masu bauta wuta su suke amfani da wannan kalma asalinta ba larabci ba ne to amma da aka zo aka yi sabbin manzon Allah suka zo suka fafare su wata ran aka yi ba ta kashi na ƙarshe sai suka ce sai wasu suka koma suka an shi gaskiya suka musulunta kai tsaye wasu saboda an fi ƙarfinsu sai suka yarda sai suka ce su an rinjaye su don haka fal na tazandak sai suka yi amfani da kalmar fal na tazandak ɗin nan ma'anan shi suka ce mu zauna da su kawai sai mai masu dungu mudahana mai masu mudahana mu nuna muna tare da su a fili amma ba ma tare da su a zuciya saboda mu zauna lafiya da su mu zauna to ko yanzu mai mudahana alama ce ta zindi wanda zai zo shi yasa aka ce abubuwa guda biyu a aqida ba su da kyau mudahana mudarati sai aka ce amma mudahana ita ce tafi muni mudarati in akwai manufa ba laifi menene bambancin su mudahana shine mutum yayi kokari ya koya banna ya san banna ce amma saboda ya zauna lafiya da wasu sai ya zama shi ma sai ya haɗu da su ya rika tafiya tare shi ya san ba daidai yake ba amma saboda wata fa'ida ta shi, ko ta zama tare ko cin amfanin abun sai ya zama ya bi wannan daga nan sai ya zama wani abu da ake ce ma abu biyu shi kuma in ma ya zama ma'a ko kuma shaitanun akhras akwai shaitanun nautik akwai shaitanun akhras to ɗayan biyu zai zama ko ya zama ma'a ko ya zama shaitanun nautik ko shaitanun akhras ku dole ku gane maganar nan shaitanun shi shine wanda a lokacin da ya mudahana zai yi ta ƙoƙari sai ya yi magana ma ya sa ma wasu su fahimci abin nan da yake yi kamar shi ne da gaske su don haka sai ya ja mutane su yi shi shaitanun natin akwai shaitanun akhras wanda shi kuma saboda ya yi mudahana sai ya yi shuru ba zai sa ka dafa kai bacci durin da kai azumi sai ka yi bacci ko yau ba azumi amma yau wato kakka yi shaitanun akhras natik wancan mawaƙi wannan akharas shi kuma yana ganin ana yin ba daidai ba sai ya cewa komi saboda yana tare da su yana samun maslahan nan tashi to in yayi magana za ta hadda har da kai ma za ka yi magana to za ka ko zuwa aka aka samu sai ce a ku dale su sai ta abin su ni ma kun zan da ne musu kuma ƙarya ne ce shi ma zura masu ido saboda haka ba zai magana kan abu amma ya zama na <laughs> wani wani da ya fi ko? to shaidan akharas kenan ya san ba daidai ake ba ya san abin nan din nan amma ba zai magana ba ko zo aka yi mai magana ce ku su da abin su ni ma nan kun ga abin nan sa ido wannan shi bangaren shi kenan akwai imma'a shi imma'a shi kuma inna rididin yake bi kawai duk inda ta bi sha ne kawai shi wurinsa sau da haka sai shine sai kaga hadisi yace la yakun ahadukum imba'a kada ɗayan ku ya zama wannan mai inna rididin duk wata ina yace in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu yace in mutane sun kyautata mu ma mu kyautata in sun munana mu ma mu munana ba ruwan mu kawai if you can beat them join them saboda aka ka gani kenan in abin nan ma sai ya ce walakin wattinu ko ko saddidu anfusakum in ahsanan nasu an tusinu dan mutane sun kyautata sai kuma ku kyautata ku kyautata wa asa'u in sun munana isa isa'atahum sai ku nisanci munana wansu wannan shi ake so mutu ya zama to mai mudahana zai iya yin wannan ba saboda haka shi ya halaka gaba daya duk ta inda ya biyo ta cikin nan wani in ba wancan dauka ba matsala ne sai na biyu mudarati shi ko abin da ake nufi da shi shi ma aslan bai da kyau amma manufar shi ake kallo shi shi ne ka rika lallashin mutane don kana fatan su shiru kana kiransu kana bin su kana lallasan su ku shiga wuri kamar yadda wasu malamai suka yi daga ciki akwai Sheikh Abdulkadir Jailani da ake ba da kisan shi ana nuna yadda ya da'awa aka ce akwai lokacin da mutanen gari kusan matasa aka rasa matasa ma addini suka koma kawai shagalin su suke ta yi saboda aka wata rana ko shi da wasu kuma ko wasu malamai da yawa ma da aka yi magana kan wannan ta hanyar da'awarsu suka yi dalilin shiryar da mutane da yawa saboda haka aka ce wani sai ya rasa yadda zai yi matasa duk sadda ya neme su ba su a masallaci duk sadda ya neme su ba su wurin karatu ya nema ina matasa aka ce ai matasa yanzu hankalinsu gaba ɗaya koma gidan kallo tun suke zuwa su kalle raye-raye su kaɗe-kaɗe da wannan sai ce to ai mu ko dole mu je gidan kallo aka ce shehi da zuwa gidan kallo ya ce to ai ta kama sau da dole mu je mu ma aka je wurin an cika kau matasa sun cika makil aka zo kawai aka ce to da kullum sai a ce to yau abinda za mu kawo muku mai gabatarwa ya gabatar ya ce abinda za mu kawo muku yau za mu kawo muku wasan kwaikwayo mai kaza ko mu kawo muku abu kaza a yi ta shewa ana ana tafi to yau mai abun nan sai ya ce to yau kuma abun ya zo da ban mamaki domin daga cikin abun da za a kawo har da shehin malami yau ya zo shi ma aka ce in ya kawo malam nan me za a yi me za a yi nan aka fara hayaniya wow aka yi ta ihu shehi dai ya zo ya tsaye wasu suka ce a'a a ba jama'a to mu saurara mana mu ji abin da zai faɗi mana da mu ji in ya gama kawai ya tafi mu ci gaba mu da shagalin mu aka ce gaskiya fa gaskiya aka ce a saurara rabin wuri sai suka saurara saurana bayan suna ta hayane su shi kuma ya zo ya ce bari ya gabatar da magana ya fara magana tun ana gunguni ana magana ya fara magana yana jawo yana magana tun ana kus kus kus haba mala har aka yi tun rabi na shiru aka koma baya ba aka kai na can ma suka ji waɗannan ƙarshe dai kafin ka ce kwabo cikin wurin nan ya koma tsit ba sauran mai magana sai abin da yake bari ake ji da ya yi magana ya yi magana ya yi magana a takaice bai bar maganan nan ba face rabin wurin sun fashe da kuka alaman sun tuba to bai bar wurin nan ba sai da ya kwashe fiye da rabi suka tafi masallaci tare ya mai da su masallaci an yaki ko ba yaki ba to saboda haka da'awa tana bukatan uslubi idan ka gano wasu mutanen yanda suke to in dai ka ce wai su biyo ka ne dan wurin karatun ka yi ba za su zo ba to da ya za a yi da su a kyale su halaka gaba ɗaya ashe kaga wasu an yi uslubin da za a isan masu da sakon ko da kanka ko ta wata hanyar da saƙon zai isa gare su domin wani bai taɓa jin saƙon ba ne idan saƙon ya isa wurin shi sai ka sha mamaki lafakaran yanzu nan ina so in gaya maku akwai wani yaro ko yau na ga ya kira ni ni ne ban kira ba a Lagos yake amma ya za a tsaya ba faɗin suna ba faɗin abin nan amma a Lagos yake sai ya ji wani karatu wata ran da muka yi nan a cikin wannan littafin na tuba shine sai ya bugo waya ya yi ta bugawa ya sha wahalar bugawa gaskiya don ya yi ta bugawa ya ta bugawa har dai Allah ya sa wata rana muka yi magana da shi ya faɗi sunan shi ya faɗi inda yake ya faɗi inda ya taso ya ce shi asalin shi dan wata jiha ne amma dai suka koma Lagos nan suka yi wayo nan suka yi kaza nan ya tashi ya ce shi abin da ya damai can baya da sun yi abubuwa irin na rashin kyautatawa musamman ma dai ɗiban ma mutane kuɗi cikin akawuntinsu. su wannan sun yi shida da yawa amma suka dawo Allah ya taimake su suka gano da ya ji karatu ya gano ka in an je lahira akwai matsala sai ya bari na farko sannan kuma bari na biyun da ya ƙara sa ya bari sosai bayan da ya tunanin ya bari aka zo ya ga abubuwa ya saba da kashe kuɗi ya saba kuma yanzu ba kuɗin nan kamar dai ya koma ya ce kai ai gara dai wannan ya shiga wannan damuwa ta nan da ya je lahira a tambaye shi kuma fa abin nan ya ce babban rikicin ma su fa ba a nan suke yi ba shi da abokai shi a can ne suke yi a wata wani wuri ba ba wannan ƙasar ba ba ya ce wannan ba su san iyakar abin da suka yi ba irin wannan shi da abokan nan nashi to Allah ya taimake shi ya gane cewa abin nan shi ya bari ya ce sai wata ran kuma ya shiga cikin mota yana shiga motan nan ya hau kan gada motan nan taya ɗaya ta fashe ta wuntsula da shi bai sai ya kaso nawa ta wuntsula ba amma Allah ya fito da shi daga cikin motan nan ko ƙwarza ne bai ba ba wanda bai tunanin motan nan gaba ɗaya kowa da ke ba to shi sai ya kalli wannan bayan karatun da ya ji sai ya auna ya ce to wannan abin da aka yi mai kuma sannan bai mutu ba cikin motan nan yana ganin wannan kofa ce Allah ya buɗe mai ta ya kalli abu ya tuba in dai da rabon ya tuba to ya tuba yanzu ya an mai an mai rata ran nan da aka bari to ran nan an bar shi ne dan ya tuba na fata kun gane magana to kaga misali wani wuri yake inda yake din nan baka san shi ba bai san ka ba amma saboda ka a cire tsammani ga abin nan gashi nan kun ga dalili a nan na gaya maka wata rana wani mutum zai je haramin makka a ƙarshen ramadan goma na ƙarshe na ramadan saboda haka sai ya tarar da yara su kuma kusa da masallacin harami sun zo da ƙatuwan mota sun sa abin nan suna ta gargaza ganga a hanyar masallaci su ba su je masallaci ba ga suna ta jin kiɗi ga suna ta shaƙar sigarin suna ta shaƙe-shaƙen dai kayan abin nan maye suka zo za su wuce da shi da mahaifinsa su su je masallaci a goman karshe ba da ake neman lailatul qadri amma su ga abin da suka tsaya suna yi kuma hanyar masallacin amma haramin makka kai suka ga yaran nan suka ce su wuce yaran nan koko su yi masu magana sai ya ce bari ya gwada sai ya tambayi mahaifinsa ya ce baba ko za ka ba ni izini yi ma yaran nan magana ya ce na ba ka izini je ka gwada Allah ya ba da sa'a ya je ce masu assalamu alaikum malam wani daga cikinsu ya ansa saura suna ta shagalinsu sai ya matso kusa da su suka dai yana ta zuwa wurinsu sai ya ce ko za ku ɗan taimaka ku rage abin maganar nan naku saboda ku ɗan ji abin da zan ce suka yi shuru sai ɗaya ya ce a rage sai aka rage abin maganar nan ya fara magana sai ɗaya ya ce a kashe ma kawai gaba ɗaya a kashe saboda su ji sosai sai aka kashe sai ce alhamdulillah ya ce alhamdulillah da Allah ya sa mu ne mazauna wannan gari wurin da ake bauta Allah wurin da ake kaza wurin da ake kaza musamman kuma ma Allah ya raya mu har ya kawo mu wannan goma ta karshe wanda yanzu kun dai gani kuka lura ga mutane nan daga wasu ƙasashe masu suna ta tahowa saboda su zo samu wannan dare samu wannan rana mai albarka ta lailatul da sauran abunan din su sauran ibada yace to ni abin da nake roƙonku ko ba ku da buƙatar samun wannan darajar da ake nema a cikin irin wannan wurin to ku taimaki bayan Allah ku daina sa wannan kiɗin da kuke sawa a nan Dan yana ɗauke hankalin wasu ku yi haƙuri ko ba za ku je ba ku to ku koma wani wuri ku ta yin abin ku amma dai ku kashe wannan kiɗe-kiɗen da abin nan Dan yana ɗauka hankalin mutane sai suka ce gaskiya ne kuma gaskiya ne gaskiya ne sai ce na ɗaya kenan na biyu ko ba za ku je ba shi Allah mai afuwa ne a cikin waɗannan kwanakin ana so mutum ya yawaita wata addu'a zan karanta maka ku ji in Allah ya sa za ku maimaita ku rike ku yi ta to tana da kyau ku yi ta ko ba za ku yi sallah ba ba za ku je masallacin ba ku dai yi wannan addu'a sai ya ce ku faɗi ya ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna ya ku maimaita suka kasa ya ku maimaita suka kasa ya la haula wala ‘ya'yan larabawa ya faɗi abun nan su yace har ya maimaita ya maimaita amma mutum ɗaya ne ya samu ya iya faɗi daidai ya maimaita sau ɗaya da kyau sai ya ce to so nike yi kai da ka rike tunda mu ne za mu tafi masallaci ne kai ta maimaita masu har a samu kowa ya faɗi wannan idan Allah ya taimake ku kuka samu wannan darajar Allah zai maku afuwa ko kun je sallan nan ko ba ku je sallan nan ba sai Allah ya maku afuwa sai ya zama kun abun nan suka ce gaskiya fa gaskiya yana tafiya wurin nan da suka fara maimaita suka fara maimaita nan ya ce kafin a tashi sun watse daga nan daga nan sai kawai suka tafiya sai suka watse daga wurin kaga dai an hana wannan abun nan ne ya ce haka ya faru bayan shekara biyar ya ce sai aka gayyace shi lakca a wani masallaci wata rana na matasa irin masallacin matasa nan suka gayyace shi lakta sai ya je lakca ya je masu karatu aka yi aka gama bayan an gama karatu sai ga wasu yara kamar su biyar masu sifa mai kyau sun zo sun same shi suka gaisa da shi suka ce malam ka gane mu ya ce ka gaskiya ban gane ku amma dai barakallahu fikum Allah allakum wannan shiga ta ku ta bani sha'awa yadda kuke dinnan kun burge ni suka ce ka tuna da wasu matasa shekara biyar da suka wuce wanda wata rana za ku je harami sallah katar da su a bakin masallaci suka faɗo abubuwan da suka yi lokacin nan ya ce na tuna suka ce to mu ne ya ce ga ranar suka ce kaga ranar da ka ba mu adda nan da wannan maganar da kai mana baka kai masallaci ba face kowa ya maimaita addu'a nan kuma kowa mun watsa kowa ya tafi gida wannan abin da kai mana shine dalilin shiriyar mu mu muka gina wannan masallacin yanzu da muka gaito aka gaito kan nan mu ne jagororin shi kuma a ciki aka komi na masallacin nan mu ne muke daukar sa kun ji ba su bayi nasara ba da ya kyale zuwa saboda haka babu tauba maftuhun babin ba buɗe yake sai dai an shiga matsala guda biyu nan da muka faɗi in ma dai ya zama an samu an toshe ƙofar nan toshewa khasa wa in ma an toshe ƙofar nan toshewa amma kala biyu ne toshewa khasa shine lokacin da rai ya zo makoshi fa idza wannan balaula idza balagatil lokacin da rai ya zo makoshi to lokacin nan mutum ya ga inda zai zauna ko aljanna ko wuta to an kulle kofar tuba daga nan to wasu suka ce kuma kamar yadda muka karanta a littafin a'a an kulle kofar tuba ne na manya-manyan zunubi kamar kafirci ko amma sauran ƙananan zunubai kofar na ƙara tsukewa ne tana matsewa tana matsewa idan ƙananan abu ne aka tuba ko a wannan lokacin za su wuce idan ko an riga abin nan je shi ne an kulle wannan khasa kenan da take bin mutum shi kadai akwai amma wanda za a ce ita kuma ta tashi giyama ce idan rana ta hudo daga inda take faduwa to wannan an kulle kofa am kenan wannan ta shafi kowa ya fito ko azan Allahu ajaran saboda ka dai abin da nake so a ce nan kulle kusan muna dunkule littafin ne gaba daya yanzu wataƙila shine karshen abin nan din su dan daga nan ba wanda za mu yi in mun gama wannan sai ko mu shiga kaɗan daga cikin kissoshin masu tuba kaga an gama maganar littafi ya ƙare shi ma nan na biyu ya ƙare kenan to waɗannan su ne sau da haka ko wanda ba za ka karɓi tuba su ba su ne guda hudu shine adam ziddiq aka ce mai zagin annabi mai zagin sahabbai mai zindiki sai kuma mai sihiri to su ne waɗannan yanzu adamu kabuli Taubatu, zindiki kenan wa amma adamu qabuli tawbatiz zindiki rashin karban tuban zindiki da aka fi zahiri fi zahiri shar'i wato shi a zahirin shari'a kun san a fili ne ba za a ansa ba ko amma in tsakanin shi da Allah ya tuba ba shikenan wa bi itibari da'af idrakihi sirr al-farq fi alam al-hikmati domin shi wannan abin da yasa ba za a karbi tubar shi ba saboda yana da raunin fahimtar bambanci da ke cikin alamul hikima da kuma alamu na zahir alamu zahir akwai abin da ake ce ma alamun zahir da kuma alamun alamul hikima to rashin fahimtar wannan shi yasa shi ba za ka dutu ba shi wannan yare ne shi ma na waɗancan masu ‘yan kalam. Fa inna allaha ta'ala ai lahu fi tsaye hadal alwujudi alamani ko alimani. Wato Allah tabaraka wa ta'ala yana da a cikin wannan duniyar nan yana da alaman duniya kaman guda biyu ne ba nan fa ba abun nan bane alamun batinin yusamma alamul fitra wa alamun zahirun yusamma alamul hikima waɗannan su ne guda biyu Allah yana da wasu duniyoyi guda biyu duniya ta ɓoye wadda ita ce ta fitira ta ɗabi'a mutum kenan idan ya zama na a zahiri ne tuba a ɗabi'a bai yadda ba har yanzu ba za ta yi amfani a wurin Allah ba amma mu a wurin mu mukan yi amfani da alamun zahir ne mu ce kawai a fili gashi amma yana boye bai san abin nan ba kamar misali ka kalli niyya ne ka niyya tsakanin bawa ne da Allah tabaraka wa ta'ala amma mu ko aiki zahiri muke kallo yanzu mutum ne ta shekabar ta sallah yayi kaga yayi niyyar yin sallah kai baka sani ba ko yana da alwala ko bai da alwala ko yana da wanka ko ya yi wankan tsarki ko bai yi ba ko bai kaza ba duk wannan tsakanin shi da Allah ne amma kai dai a wurinka ya yi sallah kawai to kai naka zahir ne to amma wurin Allah sai an zo an magana shi ya sani yana da tsarki bai da tsarki duk kaddara rama akwai su ga tsarki ga komi ga alwala ga komi amma sai kuma an kalli zuciyar shi saboda wa zai sallar kaga wannan abin da ne batini Allah ne ya san wannan to muna amfani wajen mutane ko wajen auna mutane ko wajen kaza zawahir. amma Allah shi yana amfani da batin ya fito shi yasa idan zaka ambaci wani kace la uzaki ala Allah ahadan saboda kai fi ma atasif kace wane mutumin kirki ne fi ma atasif ya kan mun sani na wane mutumin kirki ne sai kace wala uzaki ala Allah ahadan ba zan tsarkake wani a wurin Allah ba domin kana iya tsarkake wani munafiki ne a wurin Allah kai baka sani ba to kaga kai ma Allah shi shigi amma sai ka ce a abin da ya bayyana gare mu mu a zahiri to mutumin nan wurin mu ya sani mu ba Allah ne kakkace wani dan aljanna ne kakkace wani dan wuta ne ce a zahiri muna mawa muna mawa da fata alkhairi muna zaton shi mutumin kirki ne mun ne masa kyakkyawan fata wancan shi koma in ya riga ya mutu ne shi ku shuru ba ruwanka da ina ya nufa shi kam shi mugu a zahiri to ba kwa cewa muna ganin ma ina ya nufa ya fito ko wannan ko da an gan da kowace irin alamomi in ko an gan shi da alaman dama bai mutu akan musulunci ba to ba mu ne muke cewa ga matsayinsa ba shari'a ce ta gaya mana matsayinsa domin an tabbatar mana cewa wato inna Allah la an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha naka in wannan mutum ya mutu yana shirka ko yana wani abu a zahiri shi ma dai zahirin zaka kalla domin zahiri shi kai ka sani in ya je ya tuba ko tsakanin shi da Allah ne jiya da daddare ka sani kaga baka sani ba in shirka yake ya tuba to jiya ai ba mu sani ba wannan shine karatun mu na ran nan kuma alhamdulillah lokacin da muka karanta wancan kaifatu tilo murakkal in a wannan kaifatu tusaqil mizanak a ciki an yi wata magana babba da muka samu kwararre kuma likita ya zo ya kare mana wani bayani bayan kun tafi wanda na manta ma a laraba amma dai ko ina ma na faɗi dai ya tafi haka sheik aka ce an yi tambaya a wajen babban malami ina jin salul usaimin ne rahimahullahu ta'ala sai wasu suka tambaye shi suka ce menene hukuncin idan mutum ya shiga cikin asibiti ya samu wani abu da suke ce wai brain death kwakwalwa ta mutu ko ya zama ya shiga cikin koma ya shiga cikin abin nan aka samai wannan abin ana samai sai ya ce to shi ya zo ya bayyana min abin da sai su likitocin sun tambaya ne to wani lokaci sai a ce tun da ya shiga wannan halin a cire mai wannan abin da ake sawa kawai a huta sai suka ce a cire mai a irin wannan lokacin sai shi ya ce in dai yana an taɓa samun wanda ya tsaya bayan nan ya yi magana ko ya farfado a irin wannan lokacin ko da ɗan lokaci kaɗan ne to a daina cirewa har sai mutum ya mutu da kai shi shi ne doktor ya man magana ya ce to gaskiyan magana wannan abin yana da kyau a ƙara yaɗa shi kuma shi a matsayin shi na dakta matsalan bangarori biyu abin yake bullowa wani lokaci su kansu likitocin ne sai su ce ma mutane gaskiya wannan fa yanzu ba a tunanin wani zai rayu kawai in abun nan ne ku huta kawai ku huta kawai a daina mai amfani sai kawai sai a cike nan sai su ci shi ya ce an ba su dawa su cire wasu kuma dangin mamacin ne suke zuwa su kuma su ce su dai wannan halin da aka shiga ciki gaskiyan magana su yanzu kawai ba yadda za a ce to ba dai tunanin zai tashi da ku ta dai wahala ne ko abun nan sai su ce to a daina amma sun ma zaɓi rana sai su ce albari ranar juma'a ko ranar alhamis sai a tsaida daga nan sai ya wuce kun gane magana sai malam ya ce to ko minti ɗaya ne zai samu wanda zai iya faɗin la ilaha illallah a bashi ka a cire don wani zai samu ya yi wannan la ilaha ta dalilin wannan Allah zai gafarta mai kun gane magana to shi kuma doctor sai na tambaye shi na ce mashi to akan tashi yace da wuya a tashi amma fa wani yakan tashin har ya samu dama ya kalli mutane ya yi magana har wani ya wasiya daga nan bayan nan ya wuce a to in haka ne a basu to amma in kudin ku ya kare fa kuka rasa yadda za ku yi to kaga wannan baya da za ku yi da shi in ya kare baya da za a yi aka rasa yadda za a yi aka rasa hukuma ta rasa yadda za a yi kafin ku samo kuɗi sai ya tafi ciki nan ban sani ba ko kun gane abin da muke nufi amma a ce an tsaida ne dan ko kaza in dai ba su da yadda za ku ci gaba da yi in ba yadda za a aka kai to mu dai ba za mu ce a bari ba amma bari mu je mu nemo kuɗi mu kawo a ƙara biya a bashi muka tafi muka yi ta neman kuɗi muka yi ta neman kuɗi kafin mu kawo babu shikenan ya fito menene muhimmancin abin aka ce saboda ka samu minti ɗaya da za ka samu dama ka ƙara kalman shahada yana da mahimmanci ƙarshen ta ta ja a gafarta ma wannan shi yasa malamai suka yi magana mutum yana cikin jirgi la kaddar Allah sai jirgi ya kama da wuta kai kuma sai ka diba ko ta ina hukulle ba ta inda za a fito amma sai ga wata ya kofa ya tsurut mutane kuma sun kaga wani ya bi ta wurin ya wuce kai kai zanne wutan nan sai ta kama ka kai ma sai ka bi ta kofar nan ko layi ake ka ce wurin kafin ta zo in ka yi sa'a ka fita shi kenan in ba ka fita ba ka tadda ka shi kenan wanda ya taho daga saman nan zuwa ƙasa ya ƙara samun lokacin rayuwa ta kafin ya kawo ƙasa ya ta yin kalmar shahada ta in ya iso ƙasa ya faɗo kan wani abu ya daɗe ya jijji rauni dai amma kuma ya dade yana kalmar shahada kafin ya cika to ya fi wanda ya tsaya a cikin jirgin ya kone kurmus bayan akwai motsin da zai kare idan ya kara samun rayuwa gaba da wannan ya fito wani zai fada ruwa in ya fado karshen ta shi yasa shi ma mai jirgin in ya ga haza ina yake nufa ruwa yake nufa sai nemi niyaris inda ruwa yake ne kawai ya nufi wurin ko su fado duka ko mutane su ta tsumbula a ciki ya dai fi sauki akan a basu su kone to duka waɗannan abubuwan annabi ya ambace su a matsayin ana shahada in an same su amma ya nemi tsari a kansu ya nemi tsari a kan minal gharqi wal hadami wal minene wal taraddi wal harab waɗannan in an mutu ya lissafo ya ce hanyar shahada na al'ummansa tana da yawa wanda wuta ta ƙone shi wanda ya nutse a ruwa wanda gini ya faɗo mawa wanda ya faɗo daga sama duka ko ya hau wani dutse ko ya faɗo duka ana lissafa su a waɗanda suka yi shahada amma sai ya nemi tsari daga su sannan ya ce da kuma wanda maciji ko kunama za ta sara ta harbai ta dalilin wannan ya mutu akwai wani wuri da wani ya bani labari a can wajejen a Nijar ina jin a can bangaren Agadas ne ya ce can wajen garin mu ko ya ji abin da a yana ni tare da kai za mu yana yana shirin ko a wani kawai ko ta mutane da kai sai ya ce a can ga da tsinnan to a konuri inda suke da kusa da boda da algeria ya ce to suna da wani irin wuri yanayi ne mai kyau wajen shuka tana da kyau amma akwai wasu irin kunamu a wurin in suka ciji mutane mutuwa mutum yake ana cizon mutum kafin a kai koyina in ba isa ba mutum ya mutu to sai aka zo aka gano wurin akwai gishiri a wajen akwai gishiri a wurin abun nan din to su in suka samu wani gishirin nan in suka hada shi da dafin su suka tunda cikin gishiri suke to gishirin ya ta hadu da dafin nan to dafin su yakan kara karfi sosai kada in suka hada ne mutum kafin a ji asibiti ya mutu idan akwai kwana-kwana to irin waɗannan da harbin maciji da irin wannan kunaman da faɗowa daga sama da faɗowa da abu nan ba annabi sai ne da tsari a kansu saboda ne bayan kuma ga sha can wurin ya ce in sun kama mutum shahada ce to me yasa menene hikiman da ta ya ce yana neman tsari a kansu kuwa. an barno nan filin a tattauna ne a kada za ka kawo da nan aji ne yanzu an buɗe aji an koma jami'a yanzu an buɗe aji kowa ya magana <laughs> ku daina hikima eh ban ji ba malam abubakar mai hararo mai hararo hikima idan kuna ci zai ko aka da tsari an nemi tsari ne fa daga kada wannan din ya samu mutum duk da an ce shahada ne aka ce an nemi tsari daga gare su an nemi tsari daga abun nan din su eh shi ne nace menene hikiman da ta sa ba a so gini ya fado wa mutum ko ba a so ya fada wuta ya ko nan kuma bayan shahada ne kuma aka nemi tsari daga gare su kuma gashi an ce masu shahada kuma ana neman tsari Allah ya tsare mutum daga su kuma kuma ga su shahada ne Allah ya sa su cikin shahada na'am wa alaikum yawwa barakallahu fikum da wuta da fadowa da wannan harbin imauta mutum yake sai imauta mutum ta yadda ko kalmar ba zai imauce ne gaba ɗaya sai ya rude har sai ran ya fita bai tuno bai saboda ya dimauce dadadinsa da masifarsa ya dimauta shi to sai ya fita cikin hayyacinsa ya rasa inda yake kuma da ran shi amma ya dimauce kun gane hikima shine yasa dimaucewa kenan ai ya dimaucen kenan ya san ya ma san me yake cewa duk wannan sambatin da zai ta yi bai san me yace ba saboda ya dimauce idan abu ya fado wa mutum ko ya faɗi, ko ya faɗo daga wani wuri limaucewa yake yi lokacin da ran shi amma ko ɗaukar shi komi aka mai bai ba hanyi ba sai limauce in wuta ta kama shi limaucewa yake gaba ɗaya sai kamar ya haukace rasa miki na ake bai ba zai sani ba balle ma ya tuno maganar kalmar shahada ya yi. to wannan limaucewa ce babban masifar da ke ciki haka in maciji ya sari mutum ɗimaucewa yake yakan kiɗime an san kiɗimewa ko da ɗimaucewan duka ya rude gaba ɗaya ya fita cikin ya rasa inda yake rasa abin da yake ciki to ba zai yi wani abu irin na masu hankali da ake bukatar masu natsuwa su ba saboda raɗaɗin abin masifa shi ya ɗimauta shi to shi ne ni abin da na fahimta a hikiman da ƙasa sa waɗannan abubuwan ba a san su ko da suke abin da amma wanda Allah ya kaddara mai wannan yayi hakuri an fade sa a cikin wannan amma suna da haɗari suna da ɗimaucewa suna ɗimautar da mutum azanallahu ajara wa alaikum assalam wataƙila ko ta hikimar na hmm. aka kawai aka ce an samu an samu amma wani in ya shuyan zai wasu maganganu ne in ba ya sa'a ba cikin maganganun su babbata komi amma in mutum ko bai ce komi ba suka faru ya nutse ko ya samu wannan shi ɗin ne kamar mai ciki ce yanzu ita idan ta zo ta haihu sai haihuwan nan dalilin ta haihu sai ta mutu ba ta aka sai ta yi kalmar shahada ba asalin wannan mutuwar da ta samu tana musulma a matsayin dalilin haihuwa ta mutu ba sai ta yi kalmar shahada ba wannan lissafa wannan abin da ya same su sune shahada da aka samu aka ce sun samu to amma wannan abin da aka lissafo in mutum Allah ya taimakai ya konan bai ce komai ba ya komen bai komai ba bai yi maganganu ba ai tsoro ake ji ba kawai ta akai ba abun nan bane tsoro ake ji kada zafin wutan ya sa ya maganganu ya babbata abin da yayi ma baya amma in bai a samu wannan ba ai ya samu kenan eh tare da kai magana wallahi ala Allah dai shi san hikimar da ke cikin abin ya dan fito ko mu tabbata da mu kwana cikin nan saboda haka wannan shine wa alamun zahirun yusamma alamul hikima akwai kuma zahiri wanda ake ce mata alamul hikima wa alamul hikimati huwa sirru alamul fitra shi na na hikimin shine sirrin alam alfitra na ɗabi'an mutum wannan fa duk yare ne waɗanda yake yaren falsafa ne da annahu a aka ce mawqi'un nazarin ilahi domin shi na fitran nan wanda ke boye shine wurin da Allah ke kallo shi yasa aka ce inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila ma fi qulubikum Allah tabaraka wa ta'ala baya kallon jikinku ko suranku kayan da kuka sa ko yanayin abin da kuka sa abin da yake kallo zukata to wannan shine mawqi'un nazarin ilahi inda Allah ke kalla kenan ba ruwan shi da zahiri to kaga zai iya yiwa a zahiri mutum ya bayyana gare ka bai tuba ba amma a sha ya tuba tsakanin shi da Allah ko da minti ɗaya ya samu na haka kakkai ma kowa hukunci kai almuhimmu dai kowa ya ji da kanshi kawai wa alamul fitrati bi manzilati shi'a'i li hadha an-nazari aka ce to wancan na fitran kamar yadda ka san kendir ko fitila ne ga irin wannan kallon to kaga kai baka da wannan fitila kai kana duhu ne baka iya gano abin da ke cikin zuciyar mutum amma Allah tabaraka wa ta'ala shi yana kallo kamar abu ne a duhu amma yana da fitilan haskawa ya gani kaga ce yana ganin boye mu ko ba ma ganin boye dan haka ba a shiga nan wal ainul hadara wal hadaratu sifati shi ko ido shine wanda yake na wannan sifofin yana iya gano abubuwan da ake to Allah na da wannan waman ahmala an nazari faqad arada 'anil maqsudi to wanda ko biye wasa da wurin da dan Allah ke kallo to wannan yayi wa da manufa tunda Allah shi ɓoye yake kallo to kuma sai bata nan kaga wannan shine amma wanda ya bata zahirin ko abin da mutane ke kallo in ba haka yake a wurin Allah ba kaga shikenan fa innal manzura ilayhi fa innahu al manzu fa innal manzura ilayhi huwa an-nazir mai kallon shine mai kallon shine Allah tabaraka wa ta'ala to kaga in ya san a ɓoye ba kyau kuma Allah ma har a wurin sa boyen mutum ba ta da kyau kaga abu yayi muni ya fito ko don haka ɓoye ake so kullum kamar niyya ce niyya tsakanin Allah da bawansa niyya yake kallo wajen aikace-aikace shi yasa kullum muna maimaita wannan ka'idan al'ibada mabniya alal aslain al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam duka ibadoji suna nan akan ginshikin nan guda biyu yi saboda Allah wa ya sa ka dan wa kake yi Allah tabaraka wa ta'ala sannan wa kake koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a zuciya sai mutum ya dau wannan sannan a aikace kuma sai an gani zahiri wajen kaifiya wal miya. na Allah ikhlasi ne a cikin zuciya saboda wa mutum yake saboda Allah wajen kaifiya walkin miya sai an gani a aikace haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ayi guda nawa ya ce a yi? nan mutum ya tsaya shi shikenan wa zindiq da anil maksudi min haythu asrarihi shi ko zindiqi shi ya riga ya kau da kai ne daga manufa a can ɓoye a fili ne ake ganin abin nan amma shi kuma Allah ai ɓoyen yake kallo ko to shi sai kai kau da kai gaga shi fada wahuwal farko shi ne kawai bambanci ya fito qala ta'ala Allah tabaaraka wa ya ce ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma Allah tabaaraka wa ta'ala bai halicci sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su sai da gaskiya da kuma wani lokaci wanda yake kayyadadde an sani kaga kenan amma wancan a boye yake an fitar da wannan ar wa mata a zalikal ajalu duk lokacin da wannan ajalin ya zo faqad zahabat as-samawati wal ardu wa ma bainahuma wa baqiya al to duk lokacin da wannan ajalin ya zo na cewa an gama an kulle to zaka ga ba sama zaka ga ba ƙasa zaka ga ba ba abin da zai rage sai gaskiya to duk wanda bai anshi wannan gaskiyar ba sai a wannan lokacin an kulle kofa kaga wannan lokacin kai baka iya gane wane ne ya ansa wane ne bai ansa ba sai Allah ne ya sani ko saboda haka shikenan wa baqiya al-haqqu alladhi khalaqa kulli shay'in ay wanda tabaraka wa ta'ala zalika bima huwa ay qabla an yakhluqa wanda da shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta komai da shi kafin ma ya halitta komai gaskiya ce shi Allah ne yake nan tun azal kuma yana nan abadal abadi saboda haka an zo an yi abin nan ba wanda bai bi gaskiyar nan ba yanzu komai ya kare wa shar'u huwa zalika al-ajalu bi aini shari'a Shi ne wannan ajalin idan azal shari'a ta zo an kama dokoki sun ƙare kuma mutum bai bi ba an gama fa inna kulla juz'in min ajza'i samawati wal ardi wa ma bainahuma ay lahu hukmun fi shar'i duk abin da yake cikin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su to yana da hukuncin da aka bashi a shari'a kuma dole ne sai mutum ya kalli waɗannan ya bi wa zalikal hukumu ay ajalu zalika shay'i tantahi bihi muddat hayati zalika shay wannan hukuncin shine ajalin wannan abun inda in ajalin nan ya zo ƙarshe to maganar shi ta kare kamar dan adam kenan idan ajalinsa ya zo bai samu ya koma zuwa ga Allah nan ba bai yi magana to daga nan ya abu ya kare kuma Allah shi ya san wannan thumma yantaqilu ba'da ma'rifati hukmihi ila aslihi wa huwa al sannan bayan nan sai ya koma zuwa ga sanin asalin hukuncinsa na asali shine Adamu domin kowane abu idan ba dan Adam bane, to matsayin asalinsa ƙarshe dan Adam aljanu sai ko mala'iku wanda ake ce masa Kuddamun Rahman amma in ba haka ba duk sauran halittu waɗanda ba waɗannan ba ba abinda aka halitta a aljanna ba to sauran halittu bayan an gama hisabi an gama faslul qada kowa ya san matsayinsa to asalin su za su koma adamu ne kamar yadda da babu su a koma yanzu babu su shi yasa da dabbobi da sauran abun nan kawai za su koma ƙasa ne gaba ɗaya saman nan wata rana za a wayi gari babu ita wannan ƙasan nan za a wayi gari wata rana babu ita gaba ɗaya dukkansu sun koma kamar yadda da can babu su yanzu sun koma babu haka nan sauran halittu amma 'yan adam da aljanu su kan ba su da adamu na gaba ɗaya adamun su da suke yi na mu'akkat ne shi kuma ba na rai ba ne na jiki ne shi ne lokacin da suka zauna kabari idan aka ɗauki lokaci mai tsawo ana zuwa makabarta a tarar ba kowa duk da akwai wannan ƙashin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa ajabu danab shi wannan yana tsayawa amma ba dole ma gan shi ba yakan bace a cikin ƙasa yakan abin nan dinsu kaga wannan jikinsu ne aka rasa yanzu amma wata rana za a mai da rai kuma a mai da ran nan a jikin wannan jikin shi rai ba rasa shi ake ba an riga an ba da rai yana nan abadal abadi yana nan kai shi ake a ajiye wani wuri kamar yadda da babu shi yana wani wuri lokacin da aka so a hura ma mutum aka ɗauko shi aka sa aka hura mai rannan ya shiga jiki ya yi motsi ya tashi to haka nan kuma yanzu an cire shi sai mutum jikin nan ya koma gaba ɗaya kamar yadda da can baya motsi baya komi to saboda nan ƙasa ce dama asali ne da an sa mutum a ƙasa to ƙasa za ta ɗauki kayanta shi yasa wasu malaman ke cewa yanzu da mutum ya mutum aka bar shi a ƙasa dandamin ƙasa aka bar shi a ƙasa kafin da safe to ya canza saboda ƙasa ita so take kawai ta shanye kayanta ɗanta ne yanzu zai dawo gida sai ta kusa abinta da za a ɗau mutum yanzu a kai shi daji a ajiye shi ya kwanaki ba abin da ya taɓa shi ya wari ya ruɗe ya komi ya kaza in aka ɗauki lokaci aka dawo sai dai ka zo ka ga maiko maiko kawai sai ka so shi ƙasan nan ta tsotse abinta haka ne ko saboda haka ya koma gida kenan to daga yadda ka taso kana ƙarami za ka gane alamar za ka koma gida bari ba da misali kaga lokacin da mutum yake karami kwance shi yana kusa da gidansu can sai ya fara ɗagawa yana barin gida. lokacin da ya fara rarrafe ya fara tashi tsaye ya fara tatata yana ƙara ma wurin nisa kaɗan ko yana ɗagawa yana ƙara girma yana ƙara ɗagawa daga wurin har ya zo ya yi ta gine-gine yana ɗora a kan wannan wurin yana hawa sama ya gina gidan sama sai ya koma sama ya ƙara nisa daga wannan asalin wurin nashi haka ne ko ba haka bane yana ta ginowa yana ta hakawa yana tarawa bisa ƙasan ya tattaro ya tara ya kawo mota ya aje a doron kasa ya kawo gini ya yi dogo ya ma haye sama in ya hau sama na wani lokaci ya hango duk ya kalli waɗannan kayan da ya tara ga suna ƙasa ana nan ana nan sai fara tsufa sai kaga yana haka can yana ƙara haka ina yake koma ba ƙasa ƙasa yake yi wai zuwa can sai ka gani da dogo ne shi yanzu sai ka daga ya koma gajeri ya ƙara yin ƙasa saman nan da yake hawa yana haiwa wata rana in ya zo shi yasa in kana da shekaru in kai gida kai gidan sama to yi ɗakin ƙasa kaɗan don wata ran saman nan ka hauta daga ƙasan ka taka ka hau sama ka je wurin kwance ka sai ya zama matsala to shi yasa yanzu masu injiniya sun suka zo ma gini sai su baka shawara to amma mutum kwakwalwar shi bata da tunani sai ya kiyarda da shawara sai su yi ma daki a sama sai su ce ayi wani daki nan saboda kakkai fada da su sai su ce ayi ko da guest room ne kai ne guest din wata rana wallahi in aka dade wata rana kai zaka da wannan guest room dan ba zaka iya hawa sama ba in ka hau saman nan wata rana in ba masu sauko da kai to masifa ta kai masifa gashi ginin da ake wani lokaci sai a yi wajen gidan saman wajen hawa kamar dai kullum kana da lafiya dan matsatse yadda za ka iya wucewa to da za su sauko da kaifa mutum hudu za su sauko ka shigo tsakiya sai da za a biyo sai dai na dauko ka kai da ƙawa. amma a ce za a dauko ka daga sama irin yanda annabi fa sallallahu alaihi wasallam sai da ya shiga wannan halin wata rana da rashin lafiya ya rashin lafiya yadda aka sanyo shi a tsakiya wannan na nan wannan na nan yana tsakiya to idan aka ce daga sama za a ɗauko ka mutum biyu su shiga tsaki kai kana tsakiya su ɗauko ka in za a biyo ta staircase su ta za a biyo na sai dai a ɗauko mutum ɗaya ya taho ta baya ya riko ka ta baya wani ya rike kawahu a ta tahowa kuma dole ɗaya sai ya tafiya ta baya to ke saukowa ta baya ƙaramin aiki ne in ka sauko ta baya ba a sa ba kaza mai sai dai duk kun faɗi da mai rike wai na bayan da mai wanda aka ɗauko da kai in dai ɗaya ya faɗi duk kowa sai ya faɗi ana nan ana nan wata rana sai ka kasa hawa sama da ka fara rashin lafiya daga nan ina ka nufa kwanciya za ka yi in mutu ya kama rashin lafiya sai ka ji an ce yau wani kwanan shi uku bai fito ba a ina yake da ka zo kowace kake ko wuri kake in rashin lafiya ya dabe ka da ka zo gida ni kake so ka yi kwanta kake so kake ka je kusa da mamanka mai lallashinka ita ce ƙasa ka dai zo ka kwanta yanzu ka ji cewa baka fa da lafiya to zaka kwanta ne ko za mama za ta anshi abinta ko Allah zai sa ka tashi in ajalin ka bai yi ba sai mama nan ta sake ka ka ala dawowa ka ci gaba da takata in kau an zo ajali ka je gida kenan ita rike abinta ɗaya dawo min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da na daga nan sai ka dawo to da ka dawo nan ka shige ciki shikenan kaga da kai kake nemowa ka dora samanta ka dora wannan ka aje wannan ka dora wannan ka dora wannan sai eh, wannan dan nawa dora man kaya yi ta yi shi ku dawo da shi ciki na sai a koma a ma rami a tona a tona a tona a tona a tona a rufe ka ciki shikenan magana ta kare an gama ka koma gida to radda za a fito sai a ƙara dawo da ran nan sai a ƙara ba ta umarni a ce ɗan nan naki ana neman shi yanzu fito da shi zai tafi filin kiyama to daga nan dole ta fito da shi shi yasa aka ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insan ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan li a'malahum to an ba ta umarni ne ta fito da kowa ta ba da labari kuma ta ce wane wance wane wane wane ya yi kaza ya yi kaza sun yi kaza sun yi kaza a bayana an gama na ta gama na sau da aka kafin wannan lokacin ne ake so mutum ya tuba da kalli yadda za a yi ya dan fito to amma munafuki shi saboda tuntuni bai fahimci wannan ba sai tunanin bari ya ɓoye zahirin ya boye baɗinin nan wannan da ake so tsakanin shi da Allah ya bayyana na zahirin don haka in wannan rana ta shi abin ba zai mai amfani ba kudan dore ku gane abin da dan wuya ni ma na sani ya za nike ta wannan yau karatu jawa da wuya saboda a fahimci menene muke so faɗi nan a ƙarƙashin waɗannan mutanen musamman ma wannan kasa ya fito ko wa baqiya haqq alladhi khalaqa ay kulqa bihi dhalika shay yu'amilu bi zalika al-hukmu min haythu hukm haqqo min haythu hakama bihi ala nafsihi na haka sai ya zama gaskiya ita kadai ce za ta tsaya wanda aka halitta wannan abin saboda shi shi kuma yu'amilu bi zalika hukm yana mu'amala da wannan hukuncin ne shi kuma min haisu haka bihi ala nafsihi domin yayi maka hukunci domin shi zahirin ya dauka sai dau zahirin maimakon ya dauki wancan ya yadda da Allah a wancan batinin nan sai ɗauki dauki zahirin kawai na fili sau da bai mai amfani ba ومن عرف الله المعرفة sahiha wanda ya san Allah sani ingantacce wanda ya cancanta innama arafahu min atamihi wa huwa shar ya san Allah ne da hukunce hukuntansa shine shari'a kaga yanzu misali da aka ce Tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i wa sifat sanin su gwargwadon yanda kake ƙara sanin su gwargwadon yanda kake ƙara fahimtar Allah tabaraka wa ta'ala gwargwadon yanda kake nisa daga gare su gwargwadon yadda kake ƙara nisa da rashin sanin Allah ni fa yanzu nan a ciki akwai wasu da makarantar nan ta dole ce wallahi sai na samu wani ta rubuta sunansu ko ɗauko su ne sai mun rika yi daga gida suna zuwa karatun karatun waɗannan littattafan to amma ba makarantar dole wace amma da ta dole ce su kam sai sun zo saboda ni na san cewa suna so su fahimci wannan abun amma ko ba su da lokaci ko kuma ba su da dama ko ba su ga dama ba kun ga karatun da muke rana a saboda lahadin nan ta dalilin wasu da yawa muka fara shi muka kirkiro shi muka ce a yi saboda akwai waɗanda ba su da dama wasu kuma mun ga daman ta kusa sun masu ba su same ta ba a farko amma yanzu ga daman amma kuma sun ganin dama na yi yare saboda baya aka zo aka ɗauko abu muhimmai ginshiƙan da ake so mutum ya kamata ya san tun yana yaro to sai ya zama na an wuce ba a san su ba amma kuma Allah cikin ikonsa sai kuma ya ba mu tsawon rai ko ya ba su tsawon rai waɗannan da an mutu kafin lokacin ba su da daman sanin su to yanzu kuma Allah ya masa tsawon rai mu kuma muna ganin cewa Allah ya sa suna zuwa karatun nan sai aka ce to wannan abun a dawo yanzu a karanta shi a maido domin shine asalin makullan kuma mutum ya zo ba makullin ya je yana so ya shiga gida kaga babu to saboda haka suna da matukar muhimmanci waɗannan abubuwan da ake karanta ba wai ina nuna maku muhimmancin ba ni nike karatun ba a'a ina nuna maku muhimmancin littattafan ne ko wani wuri zaka je ka karanta su same su ka je karanta a wani wuri ko baka zo nan ba almuhimmu ya zama mutum in baka san su ba ka sani kai kuma da ka san su kai ta ƙara komawa dan ka rike su sosai dan mabuɗai ne na matukar muhimmanci na da ta ahammiya a rayuwa ka rika tunani a kansu ya fito sauraka waɗannan usul wanda ake karanta rana asabar da ranar lahadin nan suna da matuƙar mahimmanci musamman yanzu kun ga tafsirin fatiha nan da ake da kuma asmaul asma'ullahi husna ku duba sanda ya kawo abun ya ce. wannan abun sanin shi sanin littafin nan na sunan Allah shine mafi girman kowane ilimi wanda bai san shi ba to bai san komai ba game da abin da ya shafi Allah kaga ayi wasa da wannan magana wala yana da gayatu ahammiya amma fa ga wanda ya samu lokaci ko ba nan din ba ka zo ka kwafi littattafan ka tafi ka karanta da kanka ko ka samu inda za ku karanta tare a tuna ba yana da matukar muhimmanci gayatu ahammiya ya fito ko to Allah ne yake datar da mu mu ba dabarar mu bane mu ce mu dauko ma mu karanta wani abu ne daga Allah saboda haka wannan wa shar'u mukhtalaful akam shari'o'i ko sun bambanta na annabawa ana ba su wajen shari'o'i ya saba da wani wasu waradun ala kulli shay'in bi hasabihi kuma ana mai da kowane abu gwargwadon hukuncinsa kun ga dokokin da aka ba akwai shari'o'in da aka ba annabi Musa sun bambanta da namu akwai shari'o'in da aka ba annabi sun bambanta amma mahadan mu guda ɗaya la ilaha illallah to kowane annabi bayan an faɗi la ilaha illallah sai a faɗe shi shi kuma rasulullah to ga dokoki sun bambanta a irin waɗannan an ba da wasu abubuwa da ba a da ba wa man a'rada anhu bi nazarihi ila alam al-fitrati faqad kafara wanda ya kauda kai daga wannan dokokin sai ya ce shi na koye zai dauka ya kiyarda da zahirin shari'o'i ba shi yasa tan aka yi magana ba ta idan mutum ya dauki zinnar ya je kawai ya dauko wannan abun na kiristoci ya rataya ko ya dauko cross ya rataya ba mu san zuciyar shi ba amma mu a zahiri da ya amfani da hukuncin zahiri a wurin mu ma hukuncin zahiri za mu yi mai sai mu ce wanda ya rataye wannan ko ya je coci ya tika zuwa coci ko muka gan shi da bible kullun shi ma ranar lahadi ya tafi coci ko ya ce mana shi a zuciya shi bai yadda ba za mu yadda mun yi hukunci da zahiri kenan to wanda ya ɗauki wannan zahirin ya ce shi da shi zai hukunci ba ruwan shi da wancan ba ɗinin ya kafirta a wurin mu haka ne ko amma zai yi a wurin Allah shi ba haka yake ba amma kuma an ce kada yi ma ko a wurin Allah tunda ina ruwanka da coci saboda haka shine nan ko zaka wanda ya dauki wannan da iradihi anil haqq ta'ala domin ya da kai nema daga Allah gaba daya akan wannan tunda bai bi shari'a ba wala taqbalu tawbatuhu wannan ba za ka karbi tubar shi ba in yi haka ko ya ce ya tuba Da annahu al-iqbal ala Allah ta'ala bi تعالى bil alamil fitra. domin kawai shi yana riya cewa ya bi Allah ne amma fa a alamul fitra ba a zuci ba ne kenan to ba Allah ne kadai san haka ba to mu zamu yadda ba mu yadda ba wa alamul fitra laysa bi maqsudin alamul fitra ba shi ko ake nufi ba mu a wurin mu ko a wurin Allah ne shi ya san wannan bal huwa tariqun ila al maqsudi huwa alamul hikmati hanya ne da za ta kai mutun zuwa ga mafita ne alamul hikima wanda za a gano a san abin da dinsa dan da shi mu yi mu'amala da mutum da shi ne in ya mutu za mu kai shi da shi ne za mu yi mai addu'a domin mu abin da muka gani a zafi. yana sallah a masallaci tare da mu ana ibadoji tare da mu ba mu san wani abu ba da ga mu ya kan mu ya mutu mu mai sallah mu kai shi makabarta mu ta adda muna Allah ya kai shi amma in a alamul fitra din shi dama ya saba shi da Allah kaga wannan ba ruwan mu ba mu sani ba to amma alamul hikima tana nuna mana sirri ko alama ta alamul fitra idan mutum kaga tare kuna sallah da shi har sallah ba har sallah asuba da sallah isha'i aka ce ba ina ana ganin mutum yana yin sai mai shaida da imani me yasa dan kaman wannan zahirin yana nuna akwai alamul fitra tare da shi ya yarda ha a zuci kenan to amma duk da haka ba za mu yi hukunci mutlakan mu ce shi bane ko alama ce muka gani ya fito to amma munafiki shi iya nan sai ya ɗauki na wajen kaɗai ba ruwan shi shi a cike ce ai shi cikin shi to mu a waje kawai abin da za mu ɗauka fa inna alamul fitrati anwarun domin ita wancan alamul fitra haske ne wa alamul hikimati anwarun aidan dukkan su kowane haske ne wancan na da haske wannan na da haske wannan hasken zahiri wancan hasken boye to mu hasken zahiri muke kallo to in ba mu ga hasken zahiri ba kaga gaba dama ba ma ganin na batini to tunda ba ma ganin na batini ba dan zahiri za mu yi hukunci ba ya fito ko lakin Makaluba. amma juyayye ne shi wancan zaharat fi suratul zalama takan bayyana kamar duhu wal mashi fi zalamati ya taju ila nur wanda ke tafiya a duhu ko yana bukatan haske wal mashi fi nur la ya taju ila zalama kaga mai tafiya a haske shi kuma yana bukatar duhu to kaga wannan shine na zahiri wal awalam ay jami'uha innama hiya fi zalama alam duk duniyoyin nan gaba daya a cikin duhu to suke to tun da duhu ne ko yana bukatar haske da zai haska ma shi ma mai tafiya ya haske da haka mutum ya ce ya yin abin musulunci a fili baya ko ya ta yi a fili ya ce wai shi ai a zuciya shi shi ba haka bane a to mu ba za mu san wannan ba abinda muka sani na bayyane wal shi fi nuri la ya sadu ila zalama wal awal jami'aha ma hiya fi zalama fi zalama fa ta taju ila nuri tana bukatar haske qala ta'ala يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ranar kiyama ranan ne zaka ga muminai maza da muminai mata yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim hasken su yana tafiya yana sauri su da tafiya tsakanin wannan hasken hasken nan yana ta gaba da ta daman su saboda haka su ne za su ta magana suna ta tafiya suna abin nan su وشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم حكى سوزاسي أما سوكو يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم wa gharratkum amani hatta jaa amru Allah wa gharrakum bil billahi al-gharur wal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'wakum an-nar hiya mawlakum adana su sun gama yawo tunda hasken nan shine abin da za a hau nan sun yi munafici dama ya aka faɗi kaga mu'minai za su tafi da haske ta. hasken nan na tafiya su ko munafikai ranan da zaka ga munafukai maza da munafukai mata su kuma sun taho suma, haske ya ɓace saboda aka yi munafukan nan ya ƙulul munafiku na wal to lillazi na amanu ga waɗanda suka unzuru na naktabis min nuriku ku ɗan jira mu mu samu haske mu ɗan ƙyasci hasken ku mu ɗan ƙyasto hasken ku ma mu samu mu samu mutu kaga kenan nan ba sun da to sai su ce qalu bala ce sa qala irji'u wara'akum ku koma bayan ku kuma faltamisu nuran ku nemo haske yau ba a wucewa nan sai da haske ah sai su juya wa duriba bainahum bisurin sai a buga wata katanga tsakanin su asa batinuhu fihi rahma can ciki rahama ne inda ya fuskanci mummune wa zahiruhu min qibalihi al'adab baya ko inda ya fuskance su azaba ce gaba ɗaya masifa ce sai su fara magana alam kuma akum ba tare da ku muke ba kun gani ba ana tare ba kenan qalu bala sai haka ne walakin na kun fatantum kun, ko kuka fitini kawunan ku wata rambastum wartabtum kuka zaman ku kuka shakka ku menene wata rambastum wa gar wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al-amani rudu suka wagarrar kun billahi al wani mai rudi game da Allah ya rudi ku saboda haka فاليوم لا وغركم بالله الغر فاليوم لا يؤخذ منكم wala minan من na كفروا Yau ba an san fansa no compensation ba magana a karbi fansa daga wurin ku ku munafikai ne wanda su su ne masu fitara kuka koma can abin da su a zahiri kuka fito mutanen kirki wala min alladhina kafaru haka na waɗanda suka yi kwata kwata ma suka yi tawaye ba za a ansa ba ma'awakumun nar Makomanku ita ce wuta wa bi isal ta munana ta zama makoma adana Allah wa jarana saboda haka wa tuqbalu ba tsinan idza raja ila tasaffi asrar alam al hikma amma kaga idan ya gyara tsakanin shi shi da Allah mu ba mu sani ba kaga na iya karɓar tubar shi idan ya zama na ya buɗo ya lura da sirrin da ke tsakanin shi da Allah amma mu a wurin mu ba mu sani ba wa aqbala ala Allah ta'ala min haythu akamihi ya koma ya fuskanci Allah game da abin da ya shafi hukunce-hukunce fa arrafahu fiha ya san Allah a ciki kama da karna kamar yadda muka faɗi li husulil maqsudi saboda samun manufa walakin la yutabaru zalika min haythu shar'i amma shari'a ba ruwanta da wannan ita in dai akan munafucin ne mutu koya tsakanin shi da Allah ne amma a zahiri za ce mu sani ba la'anna raju'ahu an zalika ay ila hadha laysa bi shay'in ghayru ma huwa alayhi domin komawa ya ce ya bari to ba wani abu bane da zai nuna ba haka bane domin tunda dai an san shi da munafi kuma a zahiri yake ai watakila yanzu din ma da ya ce ya tuba wani munafucin ne ya kare kaga mun koma mu da sirrin zukata saboda ka a zahiri ba za mu yadda ba wa shar'u mutanazzalun anil arshi shi ita ko shari'a saukakka ce daga al'arshi tunda Allah ne ya san abin da ke ciki ya san komi saboda ka ba za ka yi hukunci game da abin da yake kasa da shi ba wala yukamu ala ta tahu illa bi bima ko wannan minaku yace tuti'uhu al-hadaratu rahmaniyya haka ba za ka yi hukunci da wani abu ba game da duk abin da yake kasa da al'arshi sai da abin da Allah ne ya sanar da kai domin kai baka san komai ba domin daga al'arshi zuwa ƙasa abin da yau ƙasa daga abin daga ƙasan al'arshi har zuwa doron kasan nan dukka kowa halitta Allah ne na haka bai san komai ba game da abin da ya shafi sirrin Allah saboda haka abin da ya shafi tsakanin shi da bayi in ya wuce can shine ya sani in ko ya taho nan mutum bai san komi ba aka baka iya hukunci da komi. saboda haka abin da ke can abin da ke sama al'arshi shine wanda ya daidaita kan al'arshin nan mai al'arshi shi kadai yake da sirrin bayinsa akan irin wannan da لأنها المستوية عليه دون بقية hadarat domin nan ne inda Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi banda sauran halittu ba ruwan halittu duk sauran halittu kasa da al'arshi to duka halitta Allah ce tabaraka wa ta'ala kowace halitta ne ma take wurin shi amma daga sama al'arshi abin da ya sama wannan malakut hadara ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wa ya ya lil anfa'i wal anfa'u liman hadha ay wasafuhu adam qabul yace wannan shine abin take hukunta ma mutum abinda zai amfana wal anfa'u liman hadha ay wasafuhu adamu qabul abun da yafi tamba yafi kyau ko a irin wannan shi tunda sai can to shine kada a karbi tuba shi mu a zahiri wurin mu taubatuhu shine adamu qabul na yi tsallake ko Na na? wazin dik? an ani wanne da shi to bari gani ina jin na littafin na da matsala ne amma da yanda na karanta yace da kasar aya wa tuqbalu tawbatuhu batinan idza raja'a fi tasaffuyi asrari alimul hikima wa aqbala ala Allah ta'ala min haythu akamihi inna karantana fa arafahu fiha kama dhakarna li husulil maqsudi walakin la yutabaru dhalika min haythu shar'i لأن رجوعه عن ذلك إلى هذا ليس بشيء غير ما هو عليه والشرع متنزل عن عرش ولا يحكم على ما تاته إلا بما توقيه الحضرة الرحمانية دبنا كرنتنا لأنها مستوية عليه دون بقية الحضارات وهي مقتدية للأنفى والأنفى لمن هذا وصفه عدم قبول توبته تمحيصا له بنيران العبد والطرد عن ذلك القرب والإقبال تؤمنين ناكفو a to bayan littafin can to wannan ai an yi nisa kan shi tuntuni wannan wannan an wuce tun can da na dawo wajen wa zindiqu nazi'ur rububiyya fa asharaka bi rabbih wa turida an qurbihi shi kadai ne wannan wannan karanta da kanku wa man yushrik billah baka annama kharra min as-sama aha to tuntuni kuka shiru duk akai wannan tsallar ku yi da kanku a yanzu ina ba zan ko fannin irin nisa daga nan an kai Lagos sannan kuma a dawo kawo kana <laughs> kaje mi a yau bibiyan su ai suna gani can ku da kuna kusa da kuma ku gani ba sai ba su bibiya wani wuri cewa yi wa zindiku nazi'un rububiyya shi zindiki wanda ke boye kafirci yana bayyana musulunci yana jayayya ne da Allah tabaraka wa ta'ala domin ai Allah ya ce ayi abi shi ne zahiran wa batinan shi sai koma yana bi zahiran la batinan saboda aka jayayya yake da Allah fa asharaka biki sai ya haɗa Allah da wani wa da an ƙurbihi saboda haka sai aka kore shi daga kusa da Allah kwata kwata ƙala ta'ala wa man shirik billah wanda di yake haɗa Allah da wani faka annama fara mina sama kai ka ce ya faɗo daga sama ne an ɗaukai sama sai na kai shi sama aka wurgo shi maimakon a bar shi ma ya wuto ya iso ƙasa fa tafi tayr sai kuma wasu tsuntsu suka zo suka firge shi suka ƙara ya galgala shi au ta hawi bihin raiho. ko ko iska ta ƙara ɗaukar shi kuma maimakon ya tsaya a doron ƙasa aba malam ga shi ya taho daga sama ga kuma wani rami mai ɗan karen zurfi sai Allah ya iska ta ƙara rida shi kuma ta zura shi wannan rami kaga ai da ya tsaya kan doron ƙasa da yayi Abun da dai ake nufi nan duk mutumin da bai bi Allah ba yana cikin masifa ko ta halin kaka kwatan shi kamar mutum ya hau sama wurgo shi tsuntsaye su fisge shi ko kuma daga nan iska ya ɗaukai ya wurga shi cikin fi makanin sahihin a wuri wanda yake mai nisa mai zurfi a cikin ƙasa aka wurga ga sama can ya yau nisa ya zo nan ma kasa yayi to shine kwatankwacin munafiki saboda haka ka gani sai sa aka ce shi in a zahiri in ya yarda ya koma watakila Allah ya karba amma a zahiri mu kan ba ruwan mu da shi shine nan saboda haka an kore shi daga kusa da Allah tabaraka ta'ala to wannan shine amma an karanta can ko alhaji saboda haka tuqbalu tawbatuhu batinan idza raja'a ila tasaffu asari wannan asrari alamul alhikima kun gani in ko a boye din ya lura ya gano sirrin tsakanin shi da Allah ya canza da gaske to wannan ana iya karba to shine abin da karanta to kuma wannan shine aka ce can karshe aka ce wahiya muqtadiya lil anfa ana kalla abin da yafi amfani ne wal anfa liman hadha wasfuhu abin da yafi amfana kuwa ga mai sifar wannan wanda ya munafici shine adamu qabuli tawbatihi sai a ki karɓar tubarsa tamhisan lahu bi niraril budi saboda sai an tace shi a wanke shi da zafi ko da hasken nisa daga rahama wa tsabi da kora fi ainihin kurbi wal ikbali ko da za a karɓa ya wahala a jisantar da shi a lallasa shi a darar abin nan ɗinsa ya fi to wannan kuma wannan abu ne dai na Allah shi ma ira idza a ta'iban min tilqa'i nafsihi Kubila shi ya sa ko munafuki a nan idan ya taho da kanshi zo ya ce ya tuba sai in yayi haka nan to sai a karba ya annahu aqbala zahiran yuqbal zahiran domin ya taho a bayyane ya shirya kenan ya gyaru to sai a karba a zahiri wa in aqbala batinan qubila batinan idan ya juya kuma ta boye sai a karba shi ma ta boyen wannan tsakanin shi da Allah ne amma amma mu zahirin namu kenan ya fito to wannan shine na uku wannan gajere ne a daure a ƙara zashi mu fita daga nan dan na san ma akwai wuya taubatu sahiri to da mai sihiri ba shi kuma mai sihiri ana karban tuban shi shi ma yace ba a karba shi ma menene dalilin da yasa ba a karba shi ma suka zo suka yi hukunci na a kan shi suka ce in shi ne ya gano yana sihiri sai ya tuba da kanshi ba kama shi bai zo ya tuba kamar yadda munafikin nan ya zo da kanshi to shi ma sai a karbi tubar shi ta zahiri ko da ana cewa zai iya yiwa fa ya rika yi a boye ba sani ba sai a ce a sai mun gani boyen amma mu abin da muka sani a zahiri ya tuba a baɗi ni mun bar shi tsakanin shi da wancan alamul fitra mun bar shi da Allah tabaraka ta'ala. amma alamul hikima mu a zahiri a shari'a yanzu ya tuba kuma ba kama shi aka yi balle a ce ya ga wuya ne ma ya tuba ya fito ko amma in ya yarda ya bari har sai da aka damkai to za a yi amfani da alamun zahir a hukunta shi a karbar tuba shi dan ba a san alamul ne ba dan zai iya yiwa yanzu da ya ga wuya ya ce ya tuba amma a boye ba a sani ba ko ya tuba ko bai tuba ba haka ne ko to sai ai mai hukunci da zahiri in ya tuban yana can tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala in ya tuba shikenan shi da Allah amma a zahiri saboda bannan shi mai muni ce sai a ce a za a amfani da zahiri a hukunta shi ya fito ko amma sahir fala tuqbalu tawbatuhu shi ba a karɓar tubar shi shi ma li'annahu khalaqa al-haqqa bil batil ya cakuɗa gaskiya da ƙarya mushtaqqun ay min as-sahri mushko menene naku mushtaqqun min as-sihri min as-sahri asalin wannan sihiri da ake cewa an ciro kalmar ne min as-sahar menene sahar wa huwa qubayla tulu'il fajr shine gab da fitowa al-fajr to shine asalin kalmar واستعمال الشياطين بموالاتهم دعاء الباطل fi ainihin sannan sai ya dawo yana amfani da shaidanu wato bi muwalatihim wajen jibinta su du'a al-batili fi ainihin yana roƙon su roƙo irin na ƙarya wajen asalin ga gaskiya sai su burkuta ta su bata shaidanu su faɗi mai abu mai muni wanda yake yana da ɓanna sosai amma saboda lokacin sun toshe mai zuciya kuma ba zai ji ba kudi ba nan na san kuma kwanan nan kun gani wani malami hafizahullah yana magana yana cewa abubuwa har sai da ma maye magana ya ce jama'a da Allah ku saurari takardar nan tana da matukar muhimmanci ya karanto takardai ya ce wani ne ya same shi shi ma saboda yana da alaka da karatun nan ne kuma na san ma sun ku sun ji ya ce wani ne ya same shi ya rubuto takardar nan ya ce mashi kuma a karanta takardar nan a nema mai mafita ya ce ya haɗu da abokin shi ne da suka yi makaranta tare ya ga abokin nan ya zama wani gawurtaccen mai kuɗi shi kuma ga shi ba kuɗi ya tambaye shi wane ya ya ce mai a akwai sirri sosai amma sirrin nan in kana so sai a gaya ma kuma a kai ka inda aka yi wannan sirrin har ya zama mai kuɗi aka yace a kai shi aka kai shi yace aka je wurin aka ce to gaskiya akwai sharuɗa da yawa kuma shi irin wannan abu in ka shiga ba fa iyaka da mun gobe za a ce ma kaza gobe a ce ma kaza amma dai yanzu waɗanda ke gaba yanzu akwai guda uku na farko aka ce zai je ya sa a rubuta ƙur'ani gaba ɗaya da jinin al'ada kuma kai cikin makabarta a kabari a rufe aka ce sharaɗi na ɗaya kenan na biyu zai yi fasikanci da ɗiyarsa da ya haifa da ramadan da rana na uku za a je a samu maman wata mata a yanko ya tsotsa uku kenan ya tsotsa eh ya ce to na farkon nan an yi shi wannan bai ma ba shi wuya ba ku ji fa a rubuta alkur'ani da jinin al'a ya ce bai ma ba shi wuya ba shi wannan nan da nan aka yi aka gama aka kai inda aka ce a rufe a makabarta an yi wanda ya fi ba shi wuya shi ne maganan wannan da ɗiye shi ɗin nan kuma cikin ramadan ya ce to shi ɗin ma ya yi amma da ya sha wuya kafin abin ya yi saboda ɗiye ta ƙi Sau saboda aka sai ya nemi wani abun maye ya ba ta ta sha wani abu mai ɗauki hankali ya bugar da ita aka yi haka ɗin da ita amma duk da aka da gaba sai da ta gane cewa ga abin da baban nan ya yi da ita kuma mamanta ma ta gano da aka mamanta ta da aka yi bala'in bala'i da ita sai da aka rabu ita maman yarinya shi ta ba za ta zauna da shi ba haka ce duk wannan bai da shi ma wannan maman da zai tsotsa aka ce wata ce ta mutu aka tafi makabarta da sauri aka ja ka tona kabarin aka yanko mai maman aka kawo to waɗannan abu duk yayi kuma ya samu kuɗin yanzu to shi ne yanzu ya rubuto takarda cewa wanda ya wannan abun akwai kofar tuba wurin shi zai tuba kun to tambaya ya ce takarda ta biyu wata mata ta ce tana son a ita bata haihu ba saboda aka sai ta ce sai an je wajen ce sai an je wajen boka boka shi kuma ya ce lalle za ta samu haihuwa amma ga abin da za a yi shi ne zai yi rubutu al'aurarsa sannan ya yi rubutu a al'aurarta to shi al'aurar shi zai goge a tata al'aurar ne in yi rubutun a kai kuma an yadda an yi to ita kuma wannan ya za a yi dukkansu akwai tuba to kuma sai ku je ku nemo ansa kai za ka yi ɗan borno kuma akwai shi da za ku yi da su ko? to kaji nan ba mai da ya ce kuma gaskiya ya ce ya je ce ya kare da Allah don me za a yi da maganan koma an ce kaza ko an ce kaza to amma dai abin da za mu iya faɗi a shari'a tun da ba wasa muke ba shi laifi duk abin da mutum ya aikata ko shirkace ma gaba ɗaya idan shi tsakanin shi da Allah ya tuba ya bari ya tuba ana fata Allah ya gafarta masa kofar tuba ba a kulle ta sai a waɗannan yanayin guda biyu da aka faɗi ko kisan kai ne ko me mutum ya yi tun daga wani can ya kashe mutum ɗari ba ɗaya yanayin akwai kofar tuba aka ce mai kofar tuba amma ka bar wurin da masu banna suke wannan ya fada ce mai ba kofar tuba sai ya kashe shi ce wuri haɗa ɗari ma amma daga baya da ya tafi kofar tuba aka ce buɗe take da ya tafi ya nuna an yi tuba to da aka kofar tuba in dai wannan matsalar guda biyu ba ta zo ba ko dai hasa ko amma ba ta zo ba fatar da ake Allah ya gafarta mu bayinsa rahama Allah ta fushin sa sau da mutum duk girman laifin da ya yi ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba laifin da muni na'am na'am eh to wannan kuma sai dai kaza ban san yadda za a yi ba yanzu wa zai ba to wa zai ba yanzu kuna neman hukuncin da sai kun kai mu nuri da mu yanzu ba maganar tuba muke yi ba ba zai da zai da wancan ba mu dai yanzu a dai mai an shi tuban ko amma ka tashi duk wannan aka ce za a fada da fikihun ai akwai hukuncin shi akwai hukunce hukuncen su amma ba maganar shi muke ba yanzu kada mu dauko matsalar da take cikin wani karatu ta zama karatun mu yanzu ko kuma yanzu ai malamin ba ma kun gani ba kuma sai ku koma can wurin shi ku tambayo yanzu ya za a yi da zaura abu da ya rage to mun dai nan masirin amma dai nan wali hadha yusamma al-awwal sihran li kawn al-asl indahum al na haka ake ce ma na farkon sihiri saboda ɗauke mu mutum hankali ake kama an ake ce ma na farko sihiran bi annahu indahum batil kama anna al-layla nan li waqti as-sahri kama yanda farko dare shine farkon lokacin sahar da za a yi sahur ko yi kaza ko yi gwajin ibadoji wasani alal aksi na biyu kuma shi ko firin kaga ya juya shi wannan a ce saha wannan a ce sihir wannan nashi daban wancan shi batin ne asali shi ko wannan asali ne na mai kyau na asalin asuba shi ba shakin shi yasa wancan sai a ce sihir wannan a ce sahar a bambanta wasalin da abun nan din su wa man khalaqa al haqqa bil batil kana az-zahiru inda al batil fasatara bihi al haqq wanda ya dauko gaskiya ya cakuɗa ta da ƙarya to shi a wurinsa zahiri kana zahiru indahu albatin a wurinsa shi zahiri batattun ya rike wasa tara bihil haqq ya rufe gaskiya da shi ya dauko banna ya rufe gaskiya kamar yadda ake cewa inqilabul mawazin ai kaga asbaha alhaq haqq batilan ne wal batilu haqqan sai a juya abu kamar an samu akasi muakas abu ya juya ga yadda ake kallo ga to shi mai sirri burkuta abu yake ga daidai sai ya juyar da mutane inda ba daidai ba saboda kuma ita jan mutane yana halakar da su kuma ya kulle masu gaskiya fa satarul haq wal kufru rufe gaskiyan nan da yake yi ga gaskiya ya rufe ta ya dora mutane akan banna shine ya ja kafircin wala tawbata lahu illa batil dan haka bai da wata tuba sai dai ta boye kawai tsakanin shi da Allah amma in aka kama shi shikenan kenan. birju'ihi an khalaq an khalaq al haqq bil batil shine ya dawo ya daina cakuda ƙarya da gaskiyar nan ya daina ila khalatil batil bil haqq ya koma yana juya gaskiya yanzu ya koma ƙaryan nan yana burkuta ta yana ansa gaskiya kenan ya koma yana juya ƙaryar shi yana karɓar gaskiya yanzu yana juya ta amma da ai gaskiya ce yake juya ƙarya to yanzu ƙarya zai juya ya koma da ita gaskiya ya canza kenan ya canza kenan ya tuba haka shi kenan ya yi fiye surar asal indahu alhaq ta yadda zai koma yanzu ya zama asali wurinsa shi ma gaskiya ya ɗauka to amma wannan ba za a gane ba sai dai Allah amma zahiri in ya bari mun ba mu ƙara gani ba shikenan walakin la yutabaru zalika shar'an amma in bai tuba ba har aka kama shi aka zo gaban alkali ko ya ce ya tuba yanzu ya juya ya koma ƙaryar nan yanzu ya maida ta gaskiya to ba za mu yadda ba dan ba mu san sirrinsa ba saboda haka ba za a yadda ba sai a ce ba za a karba ba ga shari'a lima qaddamna min abin da abin da aka gabatar min anna hadaratar rahmaniya muqtadiya lil anfa ita rahama ta Allah tana hukunta abin da ya fi amfani ne to abin da ya fi amfani a wannan lokacin mu a wurin mu kaga ne ya zama baya nan domin ba mu san baɗinin sa ba zai yi mu batsiya ko mu ban maciji ba mu sare kan ba mun kashe maciji ba a sare kan ba kaga yana nan to sai aka ce ai amfani da zahiri dan shi ya fi mana amfani mu in ko akwai batsini wannan shi da Allah ne fa faham sirrar shar'i na ka! ana so ya jama'a mu gane sirrin da ke cikin shari'a in ta hukunci to abin nan din da za a ji komo sai an dawo kanta shi yasa shari'a take cewa kamar misali yanzu da aka ce a yanke hannun barawo wasu sai su ce wai ya za a yanke hannun barawo saboda ya ɗauki abin da bai taka kara ya karya ba rubu'in dinari kawai a yanke mai hannu kuma a ce in aka datsa hannun wajen faɗa shi kuma a biya shi raƙuma a biya shi rabin diya ko a biya shi abin nan kaza sai su ce to ai yanzu can an datse mai an biya kuɗi da yawa nan kuma shi saboda ya ɗauki kuɗi yan kaɗan an datse mai hannu to menene za kun gane magana inda yanzu wani yayi mai rauni ya ji mai rauni ya datse mai yatsa ba kadai ba raƙo ma biyar za a bada ba to duba to balle aka datsa hannun nan gaba daya ai kudin da yawa to amma yanzu wani ya ji mai rauni in za a biya diya na jinaya ga abin da za a biya yanzu shi kuma ya zo ya ɗauki kuɗi rubu'in dinari da ba su kai kaza ba ba su fi dubu ashirin da biyar ba kuma an ce a datse mai hannu su sai su hukunta wannan ya za a yi a can a haka sai a ce na farko haka mai abin ya ce haka mai ba da dokoki ya ce a yi na biyu tsare dukiya da ake yi yana da matukar mahimmanci ka a taɓa ma mutum ita ta wajen cewa ka abin mutane su rika abin nan ɗin kayan mutane shi yasa aka ce a yi masu kyan kuma hana jinayat na laifuffuka mutane su tashi haka nan kare su yi wa mutum rauni ko su yi wani abu in ba da haka aka yi ba za a tare ba wani in ya ga kuɗin yan kaɗan ne kawai sai ya datse mutum hannun da ya ce ba dai kawai raƙuma kaza kawai zai bayar ba sai ya raba wani da hannu ko sai ya raba wani da rayuwarsa ma gaba da? so da haka can an tare can nan kuma an tare dukiya can an tare rayuka an tare gaɓoɓi saboda haka aka sa tsada nan kuma an zo wajen tsare dukiya aka ce in ka taɓa ma wani yan kaɗan ma sa wannan hannun mai tsada wanda inda jima aka yi a ya biya mai yawa yanzu dalilin ka taba wani sai an gutsure shi saboda yan kuɗin da ka ɗauka kaɗan daga nan ya ƙara taba kayan wani to mai rai an tare mai dukiya ma an tare na shi ya fito na fata Allah ce muke mu to insha Allah sati mai zuwa sai kashi na ƙarshe na littafin shi kan wannan insha Allah ba zai ci lokaci ba shi ne wanda za a tabo su a tuna mana rawayu qisas tabi'in za a kawo mana wasu abubuwan ban sha'awa na kissan masu tuba nan za mu ji yadda ake tuban ko yadda bayan Allah suka tuba su abun ban mamaki na tuba kuma in an zo maganan su za ku ji kowa da irin laifukan da ya yi daban-daban don a gane cewa lallai tuba ana karɓar ta ga wanda ya tuba tuba ta gaskiya za a yi maganan kisoshin su taubobi daban-daban laifuka daban-daban in kaddarar lahu lana albafa na tafi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa allah ashhadu an la ilaha illa tafi nastaghfiruka wa اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زونة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الأحياء منهم ولجميع موتى المسلمين والمؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين